الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم جن وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دا أكو قوة غوما وتنشول hijiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin tafsirin suratun nisa aya arba'in da uku. inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya mummunai la taqrabu salata wa antum sukara kada ku yi kusa da Allah ran da sallah alhali kuna mai hatta ta'lamu ma taqulu har sai kun san me kuke faɗi kun watsake daga mai wala junuban haka ku kusanci sallah da janaba illa abiri sabili sai dai mai wucewa na hanya wanda ya zo ƙetare hanya ta cikin masallaci hanyar gidansa kenan to wannan babu laifi hatta tagtasilu to wa in kuntum marda idan kun zamo ba ku da lafiya ciwon da zai hana taɓa ruwa aw ala safarin ko kuna can wurin tafiya tafiyar da kun nemi ruwa babu ja a ahadun minkum min ga'idi ko ɗayan ku zo daga gangare ga'idu gangare eh, kamar yadda mukan ce da Hausa za zagayawa bayi can bayan gida yake saboda a tarbiya ba a kiran ba haya sai dai babin karatu ana ce ba a ce tashi ba a ce fitsari amma sai da ke zagayawa wannan shi ne kalma mai kyau kalma ta tarbiyya aula mastumun nisa'a ko kuka tara da mataye ji doma ma'an sai gashi ba ku samu ruwa ba a tafiyan nan daga bayan nan daga daga daga fatayammamu sa'idan tayyiban sai ku nufi ƙasa mai tsarki kaga ba ce ga yadda za ku yi da ita ba sai shi nan gaba ko dai ku nufi kaga ka dudduba dama hagu ka ga wuri mai kyau famsahu bi wujuhikum wa aydikum sai ku shafa fiskokinku da hannuwanku kaga ba ai maganan buga ƙasa ba to amma ai amru la budda Sau da kana in kuka buga hannayenku ku shafi fiska ku shafi hannaye wannan shine abunda aya ta nuna hadisi ya daɗa bayani za a shafa daga hannu zuwa mirfaƙi inna allaha kana afuwan Allah mai gafara ne abubuwan can duk da aka yi an yi salloli ana mayi an zauna da janaba a cikin masallaci to gashi ashe ashe an hana to Allah mai afuwa ne afuwun yihibbul afwa gafurun mai yawan gafara ne to wannan ita ce aya ta arba'in da uku wasu kalmomi da sa iya tare mutum in ya karanta kila su hana wa mutum fahimta farko dai akwai kalmar la ta ƙarabu ma'anar la ta danu kada ku yi kusa kinaya wannan kinaya ce afuwa كما إنانك كناية كناية عن الدخول فيها ما نكأش قصلا لا تقربوا كاغا كسا أكسي تو كاغا كنا كسا كسا دمي صلى تو أين أمتون تو كاغا أما أنا نكاك كشي جاتي كنا صلى أسي أكا مت عبارة تقربوا مبالغة wala tadanu min masajidiha kada ku zo kusa da masallatan da ake sallah sai kalman sukara jam'u sakaran wa huwa man shariba muskiran shine wanda ya sha kayan mayi fasatara aqalahu ya lullube hankalinsa wa gattahu ta'lamu ma taqulun ai li zawali shukri sauda mayen ya gushi, an an ko bi bu'udi shurbihi saboda an samu nisa daga shan ani an wakati salati wa hadha kana qabla tahrimil khamri wannan ya akwaka kafin a haramtar da giya gurin gumbinta وسائر المسكرات ولا جنبا هكا جنبا كدوكين هارو ولا جنبا هذا معطوف على محل الجملة حتى تعلموا كذا لا تصلوا ولا تقربوا وقد أجنبتم شنو جنوبا كذا ku kusa kuna كنا دجنا يدا kuna sukara ba za ku shiga to haka kuna junuban ma lafzul junubi la yu'annas kalman al aljunubu ba a matanta shi haka yake wala yusanna ba a biyan tashi junuban wala yajma'u ba ya da jam'i لأنه على وزن المصدر كالقرب a kaga ƙurbu ma haka yake wal bu'di haka junub yuqalu huwa junubun wa hiya junubun wa hum junubun ba za ce junubuna ba junubun wa hunna junubun bila farqi haka kalman ta zo sirri ne wannan na larabci mun koma inda muka tafi aljunubu shine man bihi janaba lil janabati sababani janaba na da dalilai guda biyu jima'un aw ihtilamu ko dai tarawa ko kuma mafarki abiri sabili abiri sabili ya ce ga naharu can zai daɗa mana kalma abbara abar abbartu tariqa na tsallake hanya idza qata'tahu ko qata'tuhu min janibin ila janibin akhar kamar yanzu kaga anguwan ma'azu kaga mutum ya je nan dubo dama i dubo hagu can ya abdiru tari na tsallako kinkinau in ji ɗan anguwan ma'azu ɗan kinkinau ce na tsallaka anguwan ma'azu shine abbara wa abbartun nahara na tsallake rafi kazalika ina ruwan as-sawahiliyuna kaga yan bakin rafi in rani ya yi rani gagara ta kai gagara ana tsallaka rafi mun tsallaka rafi zan nan tare da mala amma kan ku tsallaka ko tsallaka ko kaɗai sau na can sun tsallako abbara wal mu'abbaru abunda ake tsallakawa ma ya abbaru alaihi min safinati mu'abbar mai tsallakarwa kenan sai ce irin jirgi kwale-kwale wa nahawuha wa naqatun abara asfari taguwa ita ma ta tsallake ta ai la yazalu yusafiru alaiha wa yaqta'u biha al-falah yana tsallaka saharori da ita wal hajira da rama li sur'ati mashiha to dai abbara mun ji abbara kaga abiri sabili ƙetare masallaci tunda nan titi ne nan tida a ce nan babu akwai gidaje a nan to kaga mutum sai bi amma a yanzu mai janaba daga can ba zai keta sanan ba tunda kaza ku yaniya shi ma kusa kusa ka zagaya haka wai ma ka yi haka amma da a ce gidajen nan suna jone da katangan masallaci akwai lokacin kafin kila ba a yi titi ya kewaye shi ba sai mutum zai bi ta ka ya kulle shi to an yi shi a ƙasa ko yanzu cikin eh, marina bil masjidi suna masu shuɗewa a masallaci mururan biduni julusin fihi hadha الغائط المكان المنخفض جنجلي توري جنجلي للتغول دمبيا بكاتا أي التبرز فيه شما كي وياواني آه. بنجيب ايه تليوا مين to me marina mara ya murro ba shine wucewa ba sun bi ta cikin masallaci ba har buga maka wannan masallaci ba wancan wanda ya shigo inda tsallaka zai can da zai bi tsallake to amma babu gida bai da gida nan masumun nisaa ay jama'tumuhunna fatayammamu sa'idan tayyiban ay iqsidu turaban tahiran kun fi ƙasa mai tsarki afuwan gafuran afuwan yani la yu'akhidhu ala kulli dhanbi bai kama mutane akan dukkan kowanne laifi in an yi zai ta tsallakewa ita tsallakewa yana afuwa gafuran kathirul magfirati li dhunubi ibadihi at-ta'ibina ilayhi معنى الآية الكريمة أو آية الكريمة آية ننت أربعين دقوقو لا شك أن لهذه الآية سببا نزلت بمقتضاه تنا دون دليل إن آية تسوق سبو دبكاتا وننينين سببي على وهو أن عبد الرحمن bunu aufin radiyallahu anhu hasaba riwayati tirmidhi daidai da riwayan tirmidhi aqama ma'dubatan ya tsayar da wata gayya yayi abinci tun da kun san mai kuɗi ne li ba'dil ashabi farkon zuwa madina fa akalu wa sharibu وحضرت الصلاة سي صلى ترو فقاموا لها وتقدم أحدهم يصلي به فقرأ بسورة الكافرين وكان ثملان يا ذا بقجي فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وهذا باطل kuma sannan wannan sallah eh, karatun ƙur'ani ko ina nuna wani abu yana nuna lalle kana karatu ka san da kake karantawa duk saurin kan daidai kake kasance amma mutum isa eh, lalle kam limanci dole mutane su tsaya su yi karatu sosai tunda za ka je wani fa'ina karanta an amsu alaihim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت kaga an'amtu kaga kamar shi kai ne ma kai ni'imar kaga ba amma a buge yake ba sai dai yana buge da jahilci dole fassarar nan eh, sama-sama wanda za a yi koda tarjama ta alkur'ani kasanta ta inda in ka karanto kana sanin abubuwa sai dai in an ce zo ka fitar da asararu to asararu fa sai dan baiwa qul ya ayyuhal ka a'budu ya cire ladin gaba ɗaya magana ta baci wa hadha batilun wa wasala qira'atahu ya ci gaba da karatunsa bi hadafi حروف النفي ونزلت يا أيها الذين آمنوا إلى آخره كي يكن أقوين هذا وروى أبو داود ذاك رواية الترمذي في سننه أنه لما نزلت آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر عند أكباد أنصى eh khamru da maisiru ma ismun kabirun amma wa manafi'u lin-nasi qala umar allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyar ciki akwai amfani amma fasudubin da ke ciki ya fi amfani masu hankali hankali sai suka tsaya kaga dai ba mai fito ce in ka shagiya kai laifi an ce akwai zunubi to amma akwai amfani ai dan amfanin ka kalla walamma nazalat hadhihi al-aya minan nisa'i wannan aya wacce la taqrabu salata wa antum sukara qala allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya bayani ya zo amma dai bai warkar ba kaga masu ƙwaƙwalwa masu hankali suna buƙatan hani yan kake. Walamba nazar ayatul ma’ida, fahal an tummun tahud, ƙala in ta haina ya rabbana, mun bar giya har abada, ni na ƙara har abada, mun batta mun hadu. To, wannan kenan mun koma can naharu ya ƙare. can ce ya ayyuhal ladina amanu ai ya man saddaqtum billah hi wa rasulihi ya ku wanda suka gaskata Allah gaskiya ne kuka gaskata annabi kuka gaskata jakadan Allah gaskiya ne shi jakada ne turo shi akai to la taqrabu salata la tadkhulu معنى تقرب فيها والهال أنكم سكارى من الخمر إذ كانت يومئذ حلالا غير حرام ألوكة هلكتي باهنا حتى تكون أقولكم شيئا كلا كسن كسن تامة تميزون بها الخطأ za ku iya bambance kuskure daga daidai min sawabi fata'alamu kusan ma taquluna menene kuke faɗi ma taqulu ainihin fi salatiku wala taqrabu masajid as-salati kada ku je kusa da masallatan sallah wurin da ake sujada wuri ne da ake darajantawa da dukkan kimantawa yau ko da jikinka ba ka yadda da jikinka ba ka shiga ciki kana da kayi mafarki kaga ai kafa ba ta janaba amma ka shiga masallaci zagaya lil julusi sai dai wucewa fi lil julusi fiha wa antum junubun kaga ko ba kuma ka duba hatta tsafta ma'anawiyya tunda janaba ma'anawiyya ce to ballantana kuma hissiyya shi sa nan kun mata masu son 'ya'yansu su zo masallaci su dinga masu wanka ku almajirai masu ɗalibai daga amanar da take kanku idan yamma ta yi samari samarin nan kusa su yi wanka kaga kas su shigo cikin bayan Allah suna wari ana sa su a jika ana sa su tsakani da Allah suna burge jama'a to amma rashin wankan nan na ɓata wa jama'a tunda kaga ko yaro ka gani mai tsafta ko ya tsaya sa zaka ga babba ya kira shi nan kusa me yasa sa amma yaro dukun dukun dukun furu kan nan ba gani to amma sai a turo su su hau masallaci haka amma za su je makarantar boko a yi musu wanka hadda ɗan mai kuma a ƙara musu hadda ɗan turare-turare to kaga wannan a ɗakin Allah ya kamata amma ɗakin Allah mutum na zuwa masallaci da kayan bacci yau kayan kenan rigar ce guda ɗaya kwana da ita ya tashi da ita wannan wani abu ne daban Sau da kana sallah darajanta ta ake wulaƙanta sallar nan da muke yi ba yana ɗaya daga cikin abin da suka janyo mana masifofi muka rasa kan gadon tafiya kan gadon rayuwar la taqrabu masajid as-salati lil julusi fiha wa antum junubun hatta taktasilu Allahumma illa man kana minkum abiru sabili sai dai in a cikin akwai mai wucewa ne iz kana turuqu ba'dihim hanyoyin sashin sahabbai ila junub ila manazilihim zuwa gidajensu ta cikin masallaci ba ne lokacin da annabi ce ko a kofa saruhi sai ta abubakar kaɗai kowa ya zada ya isa mayar da masallaci in ya kullo daga gida shi ba cikin masallaci yahuda kofa ta can tabbakar kada aka bari alal masajidi annabawi wa in kuntum marada bi jirahatin da raunuka musamman inda ke tsammanin raunukan a filin yaki to ko kuma tsautsayi dai ta sa mutum ya faɗo daga bishiya ko aka samu accident ko aka samu ko aka samu ya durruha alma ruwa na cutar da wurin ɗin don kagan an maka aiki A ta sai ka je shi adam na cewa kada ka kada ka yi alwala kada ka wanke nan yi akwai yadda za a shafawa a ciki kaga bambancin asibitin musulmi da asibitin kefewo kaga za ta makan kai alwala sai dai kuma muskilan duke dukan duhu wancan kawai sana'a suka sa a gaba ba ruwan su da addini wannan ne musiban yana da kyau a dinga nuna masu a dinga bene don gaskiya abin da suka karanta kenan duk da akwai daga cikinsu masu kuma ɗan karatu su kuma sakaci sai da shi magani ne a aikin sa ruwan shi da mutum ina ruwan shi da sallah baka ga malamai ba ma ba wannan banda wanda na gani in nace na gani da wasu nake wata mata tana cewa ta je ta tattara malaman ta ce to jama'a ga ba fa karatu kaɗai aka ce mu koya wa yara ba mu koya masa ibada dole mu tsaya mu ga sun yi alwala dole mu tsaya mu ga sallan nan an yi tare da su daidai gurgudu koyarwa ne aikin mu malaman suka ce mu ba aikin koyarwa sai ka ɗauke mu ba sallah ba ta kai musulmi na faɗin wannan magana mu ba sallah sai dai in za a ba mu allowances akan koyar da sallah kaga an ƙara mana aiki a akan koyarwa ko yaushe musulmai suka zama ana son ku je ku koyar din hatta boko so ake ku koyar a boko fa domin ku samu daman karantarwa Da ƴaƴan ku nan ɗaruruwa in ba ce dubbanni ba sai dai ka ga wannan MSS din nan ita ce ke koyar da addini amma sauran malaman IRC yadda ka dama babu su ko ba makarantar da babu su ba su sauke abin da ya wajaba gare su to amma su da Allah wanda suke karantar da turanci ma da masu karantar da lissafi geography geography thesis ɗin wacce tsiyan ya kamata a matsayin kuna na in kun koyar da addini sai ku koyar da tarbiyya kuma ka ku tarbiyya ba ta tafiya dole sai da sallah sabili iz kanat hum na da baya ku ko daidai nake tafiya hanyoyinsu ila manazilihi na da baya ne can inda cewa in kuntum marada bijira hati yadurru halma aw marada maradan ko wanda suke da ciwo ciwo la taqdiruna ma'ahu ala isti'malil ma'i ma'idil wudu'i ba za su iya amfani da ruwa wurin alwala ba aw al ghusli aw kuntum ala safarin ko kuna wurin tafiya aw jaa ahadun minkum min al ga'idi ko ɗayan ku dawo daga gangare aw la mastumun nisa'a bi mudaja'atihinna da kwantawa da su aw massastumuhunna bi qasdi shahwa falam tajidu ma'an sai ba ku samu ruwa ba taktasiluna bihi in kuntum junuban aw taw bihi ko ku alwala da shi in kuntum muhdithina hadasan asgar to fatayamma musa'idan tayyiban kafin a je tayammamu akwai na Haruna kallon shi hal safaru mubihun litayammumi shin to tafiya kawai ta halartar da taimama ko sai da sharaɗin rashin ruwa wa in wajidal ma ko an samu ruwa tafiya ta halartar da taimama aljawabula an kira tafiya ne saboda galibanin inda aka fi rasa ruwa a tafiya. Wa innama zukira safaru al galiba fi safari alla yuja ma Amma al-hadara fal ma'u fihi ainihin kallama yankatiwu ina da wuyan yankewa wala yujadu. To shi kenan sai mu dawo inda muka tsaya fata in wannan ta faru babu ruwa falan an fata yamma fatayammamu sa'idan tayyiba. Ai ikisidu turaban tahiran. Famsahu wujuhikum wa aydikum marratan wahidatan. Fa inna dhalika mujzi'un lakum. Wannan ya ishe anil ghusli والوضوء فإن صح المريض إذا مر اللافيا يسام صوتي أو وجد الماء وأكثى مروا فاكتسلوا تقويونك أو توضأوا من هدسيه ولا تيمموا لانتفاء الرخصة سود صوتنا يا كو دقدريكو بزوال المرض أو وجود الماء وقوله تعالى في ختام الآية إن الله كان عفوا غفورا يخبر تعالى عن كماله المطلق التي بدل بار كملص مطلق بدون كيد فيصف نفسه يكمن تكنس بالعفو عن عباده المؤمنين idza khalafu amrahu wa bil magfirati yafi musulizunu bihim idza hum tabu ilaihi suka kariyo suka dawo gare shi walidha huwa azza wa jalla lam yu'akhidhum bai kama su ba lamma sallau lokacin da suka yi sallah wa hum ai ka ga cikin babu labarin an su sake sallar lam ya'rifu ma yaqulun wa ghafara lahum wa anzala hadzal qur'an da wannan qur'ani ta'liman lahum wa hidayatan lahum wa lighairihim to wancan shine ma'ana adun kuli abubuwan da ke cikin darussan da ke daga cikin darussan da ke cikin wannan aya abinda wannan aya take shiryatarwa a ciki to na ɗaya dai akwai taqariru mabda'in nuskhi lil ahkam shar'iyyati fil qur'ani was sunnah wato dokan goge hukunci na shari'a alqur'ani da kuma sunna doka za ta zo a goge ta da wata mun gani a hadisi mun gani a alqur'ani musamman wannan aya na jiya na biyu hurmatu muksil junubi fil masjidi haramcin zaman mai janaba a masallaci naharu yana cewa ya harumu qira'atul qur'ani alal junubi karatun qur'ani na haramta akan mai janaba لحديث ابن ماجه وغيره لا يقرأ الجنب والهائد شيئا من القرآن وحديث الدار قطني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن باب أبن تترشد قراءة القرآن illa an yakuna junuba shikenan mun koma can inda muka ɗauko a cikin hidaya wa jawazul ubori da halaccin a tsallake masallaci wal ijtiyazu a keta biduni muqsim ba tare da zama ba za ka iya tasowa ka zo ka wuce uku wujubul gusuli wajabcin wanka alal junubi akan mai janaba wa huwa man qamat bihi janaba shine wanda janaba ta tabbata da shi bi anahi talama yayi mafarki ko tai mafarki far Au aw jama'a ahlahu ko ya tara da iyalansa فأولج ذكره يشجد مزاقوتا في فرج امرأته أتكم فرج ما تصر ولو لم ينزل, ينزل ماء قودا روا بيزوه وانكا يا وجبغل مد كاشيا ننتا تبا كاشيا وانكا يا وجبغل نعم لحديث مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع in ya zauna tsakanin rassanta guda hudu tsakanin ƙafafuwanta da hannuwanta wa matsal khitanul khitana shi kenan kaciyan nan ta shafa kaciyan da waje balguslu amma hadisu muslim amma hadisin muslim ce innamal malma minal ma' ai wanka da ruwa na waje ba ne daga fitan ruwa faman so ko an goge shi yasa wancan sama ce ka'idojin gogewa faman so bil hadithil mazakuri a alahu za ka samu hadisi ingantacce ne to amma kashin ta an goge shi sai isa dan ne sai mai ke mutum a yanzu irin jahili ce zai ɗauki bukhari ya koyi addini a ciki zai shiga matsalar. ba ka sanin hadisin da aka goge daga wanda ba a goge ba sai dai in ka karanta fannin. Wa ala hadha jamahirus sahabati wat tabi'ina wal a'immatil arba'ati. Ma ba ai sabani a ciki ba. Na'am. Mu koma inda muka son kenan. Ah, me yake da wa kaifiyatul gusuli siffan wankan janaba ko kuma ga siffan wankan janaba a musulunci idan mutum ya zo wanka farko dai an yi sila kaffaihi ya wanke tafukansa ƙa'ilan bismillah nawiyan raf'al adatil akbar yana mai ƙudurariyan kawar da babban hadasi da yake tare da shi summa yastanji daga nan sai yi tsarki fayaksilu farjaihi ya wanke farjunansa kubulo da duburu wa ma haulahuma a wanke hannu na ibada ne fa, dotti ake wanke na ibada sai dai in akwai maiko, kasan maiko manja ko meye ba zai fita ba sai an sa ainihin abin nan amma ko shi in an wanke har ba a ganin mai kun za a yi wanka haka eh ba sabulu fa yaksulu farjaihi wa ma ba thumma yatawadda'u daga nan yayi alwala fa yaksilu kaffaihi thalathan kurkura wa ya yastanshiqul ma' ya ja ruwa a hanci ya fashe kaman yadda in ya kurkura zai majjinsa wa yastansiruhu salasa ya face shi sau uku thumma yaksilu wajhahu dan nan ya wanke fiskarsa wa yadaihi ilal ya yadaihi wa yamsahu bi ra'sihi ya shafa kansa wa udhunayhi da kunnuwansa marra wahida shi ne tafai suka ce na fi marratan marratan ثم يكسر daga nan ya wanke kafafuwansa ila alka'baini zuwa idon kafa thumma yagmisu kaga ya gama alwala to daga nan ya samu dama ya tsoma tafukansa filma ya tsoma tun da bokiti ne ko roba ne ko dai waye ne ya tsoma hannayensa a cikin ruwan Sun thumma yukhallilu usula sha'ri ra'sihi ya bi ya cuccuɗa sannu sannu tushen gashin kansa sai ya yi laushi gamshi ya raba shi haka mace za ta yi thumma yahful ma'a daga nan ya ɗebo ruwa على رأسه وكان يكسله بكسب كل هسوة دون إيبا ديت إيبو سيا قبل جكين سدروا يساك إيبا نبي سيا قمي سيا قمي نمورين دروا إيبا دا يا قما دكي ثم يفيد الماء دقنا دغنا روا على شقه الأيمني بنغنا سنداوها yaksilhu yana mai wanke shi tsumma ala shakka hilaisar daga nan ya biyo tsaginsa na dama yaksilhu min a'lahu ila asfalihi yana mai wanke shi daga sama zuwa ƙasarsa a wankin nan wai ta hadu bilma'i ibi ya bibi hammatansa da ruwan wa kulla makanin min jismi da kowane wuri daga jikinsa yanbu anhu alma da ke jefar da ruwa daga yanzu idan kafan mutum musamman a ce da sanyi kuma kafan tsofaffi kana watsarwa yadda ka san jefar da ruwan yake sai ka bibiye shi ka a shi a iya samun akwai faso ana iya samun akwai tawaya nan naɗewa kasurrati kaman cibiya ita ma tana watsar da ruwa to wannan ko ina nuna wani abu babu bannan ruwa tunda da ana fara ruwa gaba daya kaga wannan ma bata taso ba wa tahta rukubataihi da kasan guyawunsa da akwai hu li hadisi tahta kulli sha'ratin janaba akwai janaba a karkashin tushen kowanne gashi ix sha'ara ku wanke gashin nan wa an kulma sharar da kala idan u cunan yanayin almuradu an kulma shara abinda ake rufi an kulma ai da gasar farajar farjin nan guda biyu watan hifohuma illa iya kawo na hudu idan ya ji a'a wa idza lam yajid al mar'u turaba idan mutum bai samu ƙasa ba ka dubi ƙasa wala limatsar saboda ruwan sama ya jike ko ina wani hawi ki wanda ba inda jikewa ne ma kai akwai inda zaka shiga inda tarab tarab yake jalab jalab tayammama bi kulli ajza'il ardi a nan zai yi taimakan taimama da kowane sashi na ƙasa in ya samu min ramlin wa sabiqatin ramlu ne ko kanwa kanwa wa hijara hada dutse Wata yammumu shi taimama huwa an ya gariba bi kaffihi ya buga ƙasa da tafinsa thumma yamsahu wajhahu wa kafai bihi ba Ni hadisi amma radiyallahu anhu ya fi sahihi akwai na haru. Al'a jima'u ala jawar ta Malamai sun haɗu halartin taimama bitturabil manbatil Atahiri. Kasa mai ciyawa. Sadiya Ali akanga mu lokacin kamar nan gaban anyi ruwa duk inda ka duba ciyawa ce, gudu hannunka akan kan ciyawar da ka gaba ɗaya. abun da ya samu masha Allah gairal manquli kada ya ɗebo ta kasan walal magasubi ba a taimama da kasan sata Fuloti ne aka rikici da shi aka ce to tunda hukuma ta kwace to ta ba wa masallaci ya za a ya kwace kayan jama'a ba masallaci in za ku kyauta mutanen lan ai da kayan ku za ku yi kyauta amma ba za a samu filin da ake rikici a kansa ba a ce a yi a yi abin nan ko kuma kawai a zama fili tun da wannan ba a san mai shi ba kawai mai da shi masallaci turar da mai shi ya zofa sai dai in za a ce eh, sa nuni kamar da annabi ce ku yi min kuɗin wurin ku a kuɗin wurin nan a biya wal ijma'u ala adamil jawazi ittifaqi rashin halarci alal zahabi taimama akan zinariya zinariya dutse ne kama ana iya samun wani jishi akan zinari zai dinga taimama saboda darajarsa wannan bai halatta ba ittifaqan wal fidda ko azurfa wal yaqutu dutsen yaqutu nau'in da wa'annan duwatsun nan masu tsadan nan wal ata'imati ba a taimama akan abinci akwai garin arabu ya taimama a kai ko garin rogo ba a taimama akan abinci khubzi kaman burodi wallami ko nama kaga akwai kika kan burodi wa gairuhuma wa kaza an fi haka ba a taimama akan najasa lifa fi gairi ma zukira an yi saɓanin abun da ba faɗi ba kal fi kaman dutse kai ka ga misalin kaman a ce misalin asibiti kaga yashi kamata aje ko a samu wani dutse hallaji kan mutanen da da ba ka ce dutsen nika dutsen nika nan kaman dutse a samo dutsen nika a ajiye wanda ba za ta iya tashi ba wanda ba zai iya tashi ba sai a ɗauko dutsen nan a samu ƙyalle mai kyau a sashi a ciki duk kwana bakwai a cire ƙyallen nan a wanke shi ko da ba a yi wani abu da shi ba ƙorar da yake samun zaton da kaga asibiti asibiti za ka na a gan shi kullum yana nan sas kaga ina yin inda duwatsun na ke a yanko wani dutse sai dai katon dutse zai yi nauyi wasabakati haka kanwa za a yi taimama a kai warramli rairai wa ma ila zalika wancan kenan lamba ta hidaya ta biyar hmm? a ah, ba za ta yi ba masnu'i ne ba san babin da ka shafa masa ba ba za a ce mama a kai ba amma kaga dutse na fa da nake zama da dutse na wancan dutse ne yana nan na al'ada amma wannan dutse ya ci irin wata guga sai dai in dai abin da ake gudu kada ko akwai abin da ake shafa masa amma an ka gamsu ba abin da aka yi masa guga kawai ya ce suwal suwal to ai kuma inda aka sa dutse wannan ga ƙasa nan auren ai dutsen ana yi ne saboda babu ƙasan kaga wannan kenan ba dama a yi hmm. ƙasa eh to ai kaki ba na ba bane ba kashin shanu wanda ba sa cin najasa ba najasa ba ne saboda kana in dai akwai ƙasa ƙasa a garke an duba gefe babu inda za ka je sai kai taimama a kai amma in akwai wuri bai kamata ba shi ma rashin bai kamata ba eh, karahatu tanzihi amma kashin shanu ko nan mu birni muka samu kashin shanu ba ma kyamansa hannu muke sawa muna ɗiba shi wani lokaci in faɗa ya yi faɗa ma a kan hannu in kana da ya shara sai ka ka nemi buhu ka rasa ka nemi wani zai ka zuba a cikin rigarka duk dai da bai dace ba ko a ka'ida iri na yan birni bai dace ba amma da ya tashi na kashin shanu kashin awaki kashin kaza ba na jasa ne ba to amma kaga an ce a halatta a yi sallah a garke garken shanu garken awaki da tubakai garken raƙuma ne aka ce ba a sallah a wurin to ka tun da ba a sallah a wurin na ga ce ba ma ba za a yi ba garken raƙuma me yasa me yasa an yi dai ta maganganu daban-daban iyakaci kawai dai mun yi da ba a yi kawai sai mu bari da'a ma ya ribuka ila ma la ya ribuka a mu'akhadati man sallau eh, wannan bayanu afuwillahi wa gufranihi bi adami mu'aqadati saboda ba a kama man sallau wanda suka yi sallar can ba wa hum sukara ba sai su sake ba eh eh me eh shi ne aka ce ba har muka yi magana dutse ba shi ne aka ce za a ɗauko a kawo masa tunda babu yadda zai ba zai iya taɓa ruwa ba jikinsa ba zai taɓa ruwa ba ba zai ɗauki ruwa ba ya tsi dutsen ko dutsen ko ƙasan a dai boya shi ya je masa ko dutsen dutsen ma ya wadata amma da Allah alamu saboda dutse yana da wani abu na sana'a sana'a haka amma dai dutse za ta yi mamaka sa haja. Hmm. daga murya to ka ka baidi gairin mankuli wanda ba ɗebo shi ba ɗebo kafa a wani wuri a zo a taimama a wani wuri sai dai in babu mankuli muktalafin fihi hmm? wal ijma'u eh duk والزمردي دوك باب أي كونينا قارا دبا كناتي دوا سنة مصدر هم a to ka'i babu kome to ka'i ba ta yawa ba haɗa su da kasan ba kashin shanu ma ce za ta mama ga fitsarin su ga mai balle ka amma toka don toka ka tuttore ka tuttore A za ka samu wurin teba ba a duk inda aka ce maka ga itatuwa hatta kai a sa masa wuta ba an ce ma ciyayi ma za a iya taimama kansu ba wannan tambayan kamar kakarawa kai an tsaya a nan ku an haƙura wata rana na farki alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين